idan ka zo najeriya demokuraɗiyya shekara 24 dawa da mulkin demokuraɗiyya a halin da muke ciki najeriya babu abin da ya ci gaba sai dai ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un ba inda ba za ka iya aiki ba akwai mutanen kudancin najeriya da dama suna ko ina arewa ba wanda ya takura masu kowa na abubuwansa kawai abin da ba maso ɗin shine mu ya kasance an riga an sama wasu mutane suna mm. duk abin da ya faru sun san da shi ba su san da shi ba a ce su ne suke yi su filani suna yin abubuwan su ne daidai da yadda abubuwa suka zo musu daidai da kuma tanaje-tanajen ba su taba zuwa suka yi katsalandan akan harkokin wani ba waɗanda suke kashe mutane waɗannan daban suke ba filani ne namu na asali na nan gida ba ce ba a hana mai rai motsi shi mai rai duk sanda aka zaɓe daman sai ya so ne wanda bai samu nasara ba sai ya ce shi ne da nasara mu ba mun kai zaɓen murfot ɗinmu kuma uwar jam'iyya ta karɓa ta yi sayi da duk duniya ta gani. To waɗannan da sauran wasu labaru da suka shafi harkokin siyasa suna nan tafe a cikin wannan shiri amma sai kun saurari labarin harkokin siyasa. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya wato INEC ta ayyana zaben gwamnan jihar Anambra na ranar Asabar a matsayin wanda bai kammala ba. Jami'ar hukumar a jihar Farfesa Florence Obi ta bayyana haka ne a ranar Litinin ɗin a helikwatar hukumar da ke Akwa babban birnin jihar. Florence Obi ta ce zaben ya gaza kammalawa ne sakamakon rashin gudanar da shi a karamar hukumar Ihela ta jihar. A cewar ta bisa dogaro tanada tanadan dokar zaɓe ta ƙasa za a sake gudanar da zaben a karamar hukumar a talatan nan. Ɗan takarar jam'iyyar Abga kuma tsohon gwamnan babban bankin Najeriya CBN Farfesa Charles Solo ne da yake kan gaba a zaben. Chancellor na Abga ya samu kuri'a 1,300,946 sai Valentin Uzebo na PDP da ke biya masa da kuri'a 51,322 yayin da Andy Uba na APC ya zo na uku da kuri'a 42,942. Wani jigo a jam'iyyar adawa ta PDP kuma tsohon sanata ya wakilci mazaɓar Edo ta kudu a majalisar dattawa Roland Stephen Obi ya ce in ba don tsarin karɓa-karɓa ba yankin arewa zai shafi shekara 300 yana mulkin Najeriya. Najeriya. Sanatan Rollins Stephen Owi wanda ya taba zama bulaliyar majalisar dattawa a shekarar 1999 ya bayyana haka ne a wata tattaunawarsa da jaridar Daily Trust a lokacin da yake tsokaci akan inda ya fi kamata a kai kujerar takarar shugaban kasa a babban zaben shekarar 2023. Sanatan ya shawarci jam'iyyar jam'iyyarsa ta PDP ta kai tikitin takarar kujerar shugaban kasa a shekarar 2023 zuwa arewa mudin tana son ta lashe zaben da ke tafe. A cewarsa zaɓe fa magana ce ta yawan kuri'a kuma idan ka duba adadin mutanen da suka rajistar zaɓe a Najeriya zaka ga yawan na ga yawan na kowane yanki don haka matukar baka da yawan kuri'a to ka sani babu inda zaka je ya ce matukar aka yi watsi da tsarin karba karba to yana mai tabbatar sai an shekara ɗari uku kudancin Najeriya bai samu shugabancin ƙasa ba. 'Yan majalisar jihar Imo sun tsige shugaban majalisar Paul Emezim a zaman da majalisar ta yi a ranar Litinin din nan. 'Yan majalisar sha tara ne suka tsige shugaban majalisar daga cikin 'yan majalisar jihar bakwai. a cikin takardar da aka karanta a zauren majalisar. 'Yan majalisar sun ce sun tsige Mr. Emezim ne bisa zargi zarge-zargen da suka hada da nuna rashin da'a da cin mutuncin ofishinsa da kuma baba kere a majalisar sun kuma zaɓi sabon shugaban majalisar honorable kennedy ebe idan ba a manta ba a watan nuwamba bara ma 'yan majalisar sun tsige shugaban majalisar mr chizi collins wasu fitattun 'ya'yan jihar gombe sun yi kira ga gwamnan inuwa yahaya da sanata dan juma goje su sasanta rikicin da ke tsakanin su fitattun mutanen sun yi kira ne kwanaki kaɗan bayan samun wata a tsaniya a tsakanin bangaren gwamna da na sanatan yayin da goje ziyara a jihar a wata sanarwar da ya fitar ranar Lahadi fitaccen dan jihar Gombe Alhaji Muhammad Jibrin Barde ya yi kira ga bangarori da ma mazauna jihar su guji tayar da hankali yana mai cewa yin hakan zai sa jihar ta fuskanci koma baya. Alhaji Muhammad Barde ya kara da cewa bai kamata mulkin demokuraɗiyya ya zama abin ko a mutu a yi rai ba yana mai cewa ya kamata shugabanni su ba da mahimmanci wajen yi wa jama'a hidima ba rikici a tsakanin su ba. Shugabannin kungiyar rainon tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka wato ECOWAS sun sanya takunkumi akan kwamitin gwamnatin riƙon ƙarya ta Mali tare da iyalansu. Takunkumin ya shafi hana tafiye-tafiye da kuma dakatar da kadarori. Matakin ya biyo bayan gazawarsu ta bin jadawalin da aka fitar na mayar da kasar ga tsarin mulkin farar hula zuwa watan Fabrairu. Shugabannin afirka wato ecowas sun sanya takunkumi akan kwamitin gwamnati ta mali tare da iyalansu takunkumin ya shafi hana tafiye-tafiye da kuma dakatar da kadarori ga tsarin mulkin farar hula zuwa watan fabrairu na shekara mai zuwa ne a yayin da wani taro na musamman da suka yi a birnin accra na kasar ghana ranar lahadi shugabannin kungiyar ta ecowas sun yi kira ga kasashen duniya su taimaka wajen aiwatar da takunkumin ecowas ta ce za ta kara daukar mataki zuwa wata mai zuwa idan har ba a samu wani ci gaba ba sau biyu ana juyin mulki a mali cikin shekara ɗaya yayin da ƙasar ke fuskantar matsalar Masu kallon mu da sauraronmu mu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da kuwa cikin wani sabon shiri. Shirin da ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan rediyo da talabijin na Liberty da ke Abuja a ƙarƙashin jagorancin shugaban wannan shiri Mustapha ramanin har yau har magajin gobe ƙungiyar nan ta ci gaban matasan arewacin najeriya ta tsaya kai da fata lalle cewa sai an ci gaba da tattaunawa akan batun ɓallewa da wasu matasan kudancin najeriya ke bukatan yi daga najeriya wannan ya samo asali ne a yayin da ake ta takun saka a tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu wato ɓangaren kudancin najeriya da kuma ɓangaren kudanci inda ƙungiyar nan mai fafutukar kafa ƙasar biyafara wato ifop ta dage akan wannan al'amari majalisar dokoki ta najeriya daga kowane bangare sun fara batun tattaunawa a kan batun gyaran kundin tsarin mulkin najeriya wannan ya sa ƙungiyar matasan arewacin najeriya a ƙarƙashin jagorancin shugabanta abdulaziz suleiman ta buƙaci majalisar dokoki ta tarayyar najeriya da ta dakata daga batun gyaran kundin tsarin mulkin najeriya ta ci gaba da batun ƙoƙarin wasu da suke yi na ɓallewa daga najeriya ta ce babu yanda za a ce ana ci gaba da batun gyaran kundin tsarin mulkin najeriya amma kuma ga wasu suna fafutukan ɓallewa daga najeriya kuma ba a biya musu bukatarsu ba shugaban kungiyar ne suleiman abdulaziz ne ya tabbatar da haka ya ce tuni ma dai suka kai kara kotu kuma izuwa yanzu suna ganin cewa haƙarsu za ta tumma ruwa akan wannan al'amari an fara sauraron karar mu da muka shigar kotu da ke birnin abuja mun shigar da wannan kara ne tun watan jun da ya wuce muna buƙatar kotu ta ta umarci majalisar dokoki ta ƙasa ta dakatar da wannan abu da ta fara yi na gyaran tsarin mulki saboda mu a fahimtar mu ba za a yi tsarin mulki ko a gyara tsarin mulki sun ko ma yan Najeriya ba to da shekara 60 kenan wannan eh, yankin yanare suna cewa su ba su yadda su yan Najeriya ba ne hatta kai ga yanzu sun bullo da wani mataki da kokon da duk waɗansu abubuwa na gwamnati su hana mutane sun fitowa sun su ga dama to shi ne muka ce mu maimakon a tsaya kai muka yakin ba sa kamar yadda aka yi wancan kara muna so kotu ta tilasta ma majalisar dokoki a yi ta sa a yi ƙuri'ar raba gardama a gane masu wane ne 'yan najeriya dinnan wa ina najeriya ta fara ina ta kare shi ne lokacin sai mu yi doka mu kanmu na ƙasa amma a yanzu za a rufe kura da gudu ne kawai eh, a cewa na najeriya bayan wasu sun ce su ba yan najeriya ba ne kuma kwanan nan ma kungiyoyin yarbawa suka ce su ma su fita daga najeriya shi kenan a zo a gurbar a kura'ar raba gardama eh, wanda zai tafi ya tafi wanda zai zauna ya zauna to ne abin da ya samu kaje wannan kotu kenan yau aka yi zama na farko eh, aka daga shari'ar zuwa ashirin ga watan januwari wato watan da yake nan na shekaran abin sha'awa kuma shine da muka je kotun yau sai ga lauyoyi da dama na kungiyar kabilan yarbawa su ma sun kawo takarda suna roƙon kotu ta shigar da su a cikin wannan kara da muka yi sai kuma ga lauyoyi su kuma na kungiyoyin yamirai su ma sun zo da nasu takarda suna roƙon su ma a shigar da su a wannan kara da muka kai to kuma alhamdulillahi eh, muna sa ran idan aka haɗu ranar ashirin ga wata din za a cimma matsaya shugaban kungiyar gaban matasan arewacin najeriya kenan abdulaziz suleiman a yayin da yake yi wa manema labarai ƙarin bayani dangane da inda aka kwana bayan da suka shigar da ƙara kotu inda suke buƙatar shugabannin da suka fito daga kudancin najeriya da kuma matasansu da su ci gaba da yin fafutukan ɓallewa daga najeriya kamar yadda suke buƙata sun kuma bukaci majalisar dokoki ta tarayyar najeriya da ta dakatar da batun gyaran kundin tsarin mulkin najeriya ta bai sai an raba najeriya kafin ta ci gaba da wannan al'amari daga batun raba najeriya sai kuma batun harkokin siyasa a makon da ya gabata jam'iyyar pdp a najeriya ta kammala zaben shugabanninta guda 21 shugabannin sun fito ne daga sassa daban-daban na najeriya zaben da wasu ke ganin cewa ma dai da wuya a wani lafiya amma kuma zuwa yanzu rahotanni sun ƙara tabbatar mana da cewa an kammala zaben lami lafiya sai dai wata 'yan kura da ba za a rasa taso wata a nan gaba ba musamman akan batun wanda ake ganin za a tsayar a takarar shugaban ƙasa a wajen zaben ne dai aka zaɓi wani matashi a matsayin shugaban ƙungiyar matasa na jam'iyyar pdp a najeriya wanda ake kira muhammad kadaɗe dan shekaru 25 zaben da ya ci gaba da jan hankalin al'ummar ƙasashen duniya ciki da waje kasancewar da ɗan kankanin shekarun shi aka ba shi wannan mukami wasu daga cikin shugabanni sun yaba a kan irin matakin da ita jam'iyyar ta pdp ta ɗauka wajen ganin ta zakulo matashi mai ɗanyen jini kuma ta bashi wannan mukami daga nan babban birnin tarayya abuja kuwa sai jihar kano inda jam'iyyar apc take ci gaba da ɗaukan sabon salo a rikice-rikicen da ke faruwa bayan an samu shugabannin jam'iyyar pdp guda biyu a bangaren gwamna da kuma bangaren su malam ibrahim shekaru. a ɗaya ɓangaren kuwa an samu mace biyu da zani guda ɓangaren malam ibrahim shekaru da kuma ɓangaren gwamna inda ɗaya daga cikin 'yan ɓangaren malam ibrahim shekaru wadda ake kira aisha hassan da kuma aka fi sani da aisha dan zago ta fito fili tana bayyana wa manema labarai cewa har yau har magajin gobe ita ce shugabar mata ta jam'iyyar apc a jihar kano ta tabbatar da cewa zaben su ce uwar jam'iyyar apc ta ƙasa ta tabbatar da shi saboda haka tana nan daram a matsayin shugabar mata ta jam'iyyar apc a jihar kano halatta su duk wanda ya san gaskiya kuma ya san haka su ma kuma sun dawo ina nan da kai zaka da sun zo sun mana mubaya to aje Aisha wane ma ka wannan rigiman ne a ba abin da ya ka ai mu ba ma rigima ko mun san an zaɓa mu ko mun ci gaba da aikin jam'iyya layi gajiya muka yi muka tashi mutanen da muka bada appointment wallahi sun fi rukuni goma sha suna tahowa a buwajen idan za su ga mutane tukunnan mutane ne suke zuwa suke mu baya a kuma yan jam'iyya halittattu da masu mulki da wanda suke kan mulki da wanda suke tsofaffin masu mulki suka sauka da wanda suke kai shugabannin jam'iyya suna ta bada goyon baya suna zuwa suna mu baya a domin sun tabbatar a nan shugabanci yake a nan kuma za a yi demokuraɗiyya su ma ina tabbatar maka mai girma gwamnan Kano daman gwamnan mu ne namu ne kuma baban mu ne saboda haka shi ma ya yarda mu ne shugabanni kuma waɗanda ma suke suke kwanto a ransu to suna nan za su zo mu baya kuma ka san an ce ba a hana mai rai motsi shi mai rai duk sanda aka yi zaɓe daman sai ya zo ne wanda bai samu nasara ba sai ya ce shi ne da nasara mu ba mun kai zaben report ɗinmu kuma uwar jam'iyya ta karɓa ta yi ne duk duniya ta gani kuma shugaban jam'iyyar alhaji ahmadu haruna zago da ya je ofis ɗin uwar jam'iyya ta ƙasa an tabbatar da ga shugaban jam'iyya na kano ya zo to su ina zaɓen su ba wanda ya ga su ba wanda ya ga inda aka kai shi ba wanda ya zaba ba wanda kuma ya amince cewa su ne shugabanni kowa ya san mu ne a nan gaskiya take hajiya aisha ba kwa ganin cewa kun tsaga jam'iyyar apc gida biya jihar kano ba mu tsaga ta ba wannan dalilin ma shi ya sa muka zo muka yi zaɓe saboda matsalar da take Kano ita ce babu dimokuraɗiyya wanda yake da farashi shi yake da takara mu kuma muka ga cewa takarar nan in aka yi ba ta siyarwa ba ce idan al'umma suna ƙaunar ka muka ce maka ka fita ka je ka nemo al'umma ba magana kuɗi muke ba magana cancanta muke magana inganci muke yi idan ka cancanta kana da inganci kawai ka fito ka yi takara idan hidima wanda ya cancanta kuma ya cika dukkan ƙa'idodi, sai ya fito ya takara to sai aka ce a'a ita takarar nan da mulkin nan an kasa shi a sai ana sai da shi kuma sannan ga matsala Kano ba a san mutum ma bayan ya zama dan takara sai a ce za a yi antibati a zabi dan wata jam'iyyar bayan muna tafiyar APC a sadu dan APC to sai muka ce a'a mu ba jam'iyyar nan mu ne muka kama kama da jam'iyyar mu muka je muka darkar da jami'a mu da kaunar mutane ta sa na zama shi ma shugaban jam'iyya mutum su su uku ne mutum biyun nan sun sai fom sun cika ka'idodi duk abin da ake sawa a fom ake gabatarwa sun gabatar da shi kuma sun je gaban mutane sun nemi al'umma al'umma sun sa sahade musu amma daga ƙarshe sai aka ce to a tsaye da mutum ɗaya kuma bayan an tsaye da mutum ɗayan nan muka ce duk da haka sai an gwada sa'a har a kan shugaban jam'iyyar da aka janyewa da duk kujerar ma da aka yi consensus sai an gwada sa an ga al'umma suna son ka kuma aka fuka zaɓe muka samu MOE masu rinjaye yadda muka zama mu ne halakasai shugabannin jam'iyyar APC a matakin jihar Kano mu mu talatin da shida. Hajiya Aisha wanda Hajiya Aisha Hassan kenan wanda aka fi sani da Aisha ɗan zago a yayin da take yi wa manema labarai ƙarin bayani dangane da matsayinta na shugabar mata a jam'iyyar APC a jihar Kano. daga jihar kano kuwa sai jihar zamfara inda ake ci gaba da samun takun saƙa a tsakanin bangaren rashin tsaro da ake fuskanta a wannan yanki da kuma irin kokarin da hukumomin tsaron ke yi na gani sun magance wannan matsala sai dai kuma duk da irin matsalolin tsaro da ake fuskanta lamarin ba jihar zamfara kaɗai ya shafa ba akwai jihohi da dama a najeriya wanda su ma suna fuskantar wannan matsala wakilinmu da ke jihar zamfara Lawan jibrin aliyu ya yi kokarin tuntuɓar ɗaya daga cikin matasa domin tattaunawa da su dangane da matsalar tsaro da ake fuskanta a wannan jiha sai dai kuma ya ce ba matsalar rashin tsaro kadai ta janyo wannan matsala ba ya tabbatar da cewa gurguwar dimokuraɗiyya da ake fama da ita a najeriya ita ta janyo matsalar tsaro da cin hanci da rashawa da sauran wasu abubuwa da suke ci gaba da ɗaiɗaɗa rayuwar talakawa Sun sunusa abubakar shine ya tabbatar da haka a yayin da wakilin namu ke tattaunawa da shi diba da yadda tsadar rayuwa ta yi yawaita ga al'umma da kuma sauran al'amuran mabambanta da al'umma suke fama da su in ka lura ka wancan hanci da rashawa ya addabi gwamnatin najeriya da wasu sassa idan ka je jihohi haka zaka cimma matsalar security mutane talakawa ba sa samun kwana gidajensu da kuma can abin da za su ci su kwana ba sa wannan kullum cikin hargaba suke duba da haka sai ka ga cewa an demokuraɗiyya da muke koyi da ƙasar amurka tana da shekara 200 da samun yanci da sauransu idan ka zo najeriya demokuraɗiyya shekara 24 dawa da mulkin demokuraɗiyya a halin da muke ciki najeriya babu abin da ya ci gaba sai dai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhamdulillahi salon mulkin shugabannin najeriya salo ne na yan gurguzu don ban raba demokuraɗiyyar najeriya da mulkin gurguzu ba za ka karanta ga cewa me ake nuhi da mulkin demokuraɗiyya kuma wane alfanu al'umma suke samu idan aka ce ana mulkin demokuraɗiyya ni tsakanin da allah yanzu ban gan shi ba domin mulkin demokuraɗiyya muke fama da shi shine na tsadar rayuwa da halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un matsalar insecurity riba da cin hanci da rashawa da ya adabi Najeriya saboda duk ba za ka rasa cewa wannan matsaloli da al'umma suke ciki ba ya shafi cin hanci da rashawa shine ya waznar da duk wasu matsaloli da ke addaban Najeriya kuma duba da za ka cewa an ɗauko mutum an kama shi da tuhuma ko kuma wani almandahana za ga kwana ɗaya biyu za ga an gabatar ma 'yan jarida amma daga bisani za ga an sake shi ba tare an gabatar ma 'yan jarida cewa ga hukuncin da an kame shi ba kaga kenan da ba da mukuraɗiya akai ba saboda duk wanda za diba 'yan najeriya da dama za gansu da gidaje america ingila london da sauransu diba da halin da al'ummar najeriya suke ciki ba kamfanoni ba masako, ba hanyoyi ba asibiti ba ruwan sha haka ake demokradiya ai wannan ba demokuraɗiyya domin demokradiya ci gaba al'umma za ka ga cewa najeriya shekarun da suka gabata an samu wani dama cewa al'ummar da ake mulki za su ba da gudunmuwa na cewa ko yaushe idan aka tuntube su su ma na fannin ci gaban al'umma za su ce eh mun samu ci gaba na fanni kaza mun samu fanni kaza amma yanzu da yake eh, demokuraɗiyya wata kallon demokuraɗiyya ce ta Najeriya za a ce ko yaushe ba ci gaba a Najeriya to ni kira na ga manyan mutanen najeriya ya kamata yan kishin kasa ya kamata su hito su shiga siyasa a dama da su domin jaye wasu suka koma gehe shi ya kawo mana halin da muke ciki domin wa'anda ke mulkin yanzu ba yan kishin kasa ba yan kishin aljihunsu ne da iyalansu da gidajensu a mulkin demokuraɗiyya ba mu samu wani ci gaba na najeriya domin duk inda zaka ce akwai demokuraɗiyya zaka samu al'umma suna da cikakken yanci da kuma cikakken dama ko faɗa albarkacin bakin su ko kuma suna samun sassabci a hannun gwamnati da suke ci gaba ɗaukar rayuwarsu ko kuma suke wasu al'amura na rayuwa to amma idan ka dawo najeriya ka diba cewa wani irin mulki ake yi na demokuraɗiyya za ka ce mulki ne ƙara ma a ce turawa ke mallakan mu domin lokacin da turawa na mallakan najeriya za ka ga cewa tallaka yana kwana da ido biyu tallaka na cin abinci so uku a rana amma duba da halin da ake ciki ana maganar demokuraɗiyya kaga cewa ba a samu cigaba a demokuraɗiyya. Daya daga cikin matasa wanda ya fito daga jihar Zamfara kenan ya tabbatar da cewa gurguwar demokuraɗiyya da ake fama da ita a Najeriya ita ce ta janyo matsalar rashin tsaron da ake fuskanta a sassa daban-daban na Najeriya. a makonni da suka gabata wasu gwamnoni daga kudancin najeriya sun baiwa makiyaya wa'adi da su tattara ina su su bar wannan yanki sai dai kuma har yanzu shugabanni daga bangaren fulanin najeriya ba su daina tofa albarkacin bakinsu ba akan wannan matsala kasancewar su ne wannan matsala ta shafa matsalar hana kiwo a bainar jama'a matsala ce da wasu gwamnoni daga kudancin najeriya ta yi suka rattaba hannu a kai sai dai kuma wasu daga cikin shugabannin fulani na bayyana cewa gwamnonin ba su bi kundin tsarin mulkin najeriya ba wannan yasa na yi wa lauya mai zaman kansa na najeriya da kuma ƙasa da ƙasa barista mai nasarar ogo umar dangane da batun yadda kundin tsarin mulkin najeriya ya bayyana a kan irin wannan doka da gwamnonin suka baiwa wasu daga cikin bangare na al'umman najeriya na ji tambayar da kai dangane da dokoki da gwamnonin kudu suke shiryawa domin ta su hana yawo da makiyaya suke yi domin neman abincin dabbobinsu to matsayin tsarin mulki abu ne wanda yake tuntuni kusan kowa ya sani abu ne wanda yake wanda yake a miƙe domin tsarin mulkin najeriya sashi na ɗaya sakin sashi na uku ya ce duk wata doka wadda za a yi wadda za ta yi karo da tanadin tsarin mulki to wannan doka haramtacciya ce a kowane mataki na najeriya wannan sashe na ɗaya sakin sashi na uku na tsarin mulkin najeriya shine ya yi bayani sannan bayan nan kuma shi tsarin mulkin najeriya ya yi tanaje-tanaje akwai tanaje-tanaje na mutunta dan adam wanda sashe na 34 na tsarin mulki ya yi akwai kuma tanaje-tanaje na yancin ɗan adam na yayi walwala daidai da sashe na 35 da kuma yanci na yayi harkar shi ta iyalin shi daidai da al'adun shi daidai da sashi na 37 na tsarin mulkin najeriya da kuma 'yanci na ya haɗa kan shi ya yi tafiya inda zai yi wato daidai da sashi na 40 41 na tsarin mulkin najeriya da kuma yanci na kada wani ya tsangwame shi a abin da yake yi daidai da hurumi na sashi na 42 na tsarin mulkin najeriya to duka waɗannan abubuwa tanaje-tanaje tsarin mulkin nan gwamnonin nan sun san da su kwarai da gaske ba wai kaɗan ba suna da ilimi sun san kuma haka amma sai suna danna wannan akwai kuma tanaje-tanaje da suke suka biyo na ƙarin bayani akan wannan matakai alal misali idan muka ɗauki sashe na goma sha uku na tsarin mulkin najeriya wanda ya magana cewa dole duk abubuwan da za a yi biyayya da girmama tanaje-tanajen yadda tsarin mulkin nan yake kuma aka ce wajibci ne ga dole kowace wani mataki wato gwamna da 'yan mukaraban jiha su yi biyayya ga wannan tanaje-tanaje akan haka sashe na sha biyar sakin sashe na biyu na tsarin mulkin najeriya ya ce dole a kokari gwamnati ta yi duk abin da za ta yi kokarin kawo haɗin kai kuma a kawo da bambanci da ake da shi na addini ko na ƙabilanci ko na mace ko namiji ko na al'adu ko kuma bambanci na wasu kungiyoyi-kungiyoyi sannan aka ce kuma wajibci ne ga gwamnati kowane mataki wato gwamnatin jiha da gwamnati ta tarayya ta yi kokari ta nemi wasu abubuwa da za su taimaka wa mutane su rika tafiye-tafiye suna neman harkokin arzikinsu a duka bangarorin najeriya daban-daban ta yadda yake kowane dan najeriya zai ɗauki kowane bangare ya samu kanshi a matsayin ƙasar wannan tanaji ne na sashi na goma sha biyar sakin sashi na uku a da ba a cikin baka so kuma bayan wannan tanaje-tanajen da tsarin mulki ya yi duk da haka kuma tsarin mulkin ya je gaba a inda ya yi magana cewa neman arziki ko kuma tattalin arziki ko kuma kasuwanci ko kuma tsarin rayuwa na neman rayuwa ta kai wato dai da sashe na goma sha shida sakin sashe na biyu c a cikin baka ya ce karar wani ya tsangwama mu wani akan yadda wani yake tafiya da tsarin neman tattalin arzikin shi idan ka lura da <coughs> su fulani suna yin abubuwan su ne daidai da yadda abubuwa suka zo musu daidai da kuma tanaje-tanajen ba su taba zuwa suka yi katsalandan akan harkokin wani ba waɗanda suke kashe mutane waɗannan daban suke ba filani ne namu na asali na nan gida ba filani namu na asali na nan gida suna tafe da shanunsu kaga yaro ɗan ƙarami yana tafe da shanu dubu to waɗannan ba su ne waɗanda suke kawo rashin kwanciyar hankali ba don akan haka sashe na goma sha bakwai sakin sashe na biyu ba a cikin baka ya ce tabbatar da tsaro da kuma lafiyar jama'a a duk inda suke nauyi ne a kowace gwamnati ta nan to kazo saboda haka kaga nauyi ne gaskiya akan gwamnatocin jihar su kare muradu da bukatu da daraja da mutuncin waɗannan filani sashe na goma sha bakwai sakin sashe na biyu si a cikin baka ya ce dole ne a rika mutuntawa a kuma rika girmama su a duk inda suke har sashe na goma sha biyar eh, sha bakwai din sakin sashe na uku a a cikin baka ya ce nauyi ne akan kowane ɗan ƙasa ya tabbatar ya ɗauki kowane ɗan ƙasa a matsayin ɗan uwan shi ya taimaka mashi a matsayin bako kuma a girmama shi a kuma mutunta shi ba tare da nuna bambanci ta fannin addini ko ta fannin kabilanci ko ta fannin yare ko ta fannin yadda ake tafiya da tsarin rayuwa daidai da sashe na goma sha bakwai sakin sashe na uku a ba da sa da ca a cikin baka na tsarin mulkin najeriya to saboda haka duk waɗannan abubuwa da ake yi in muka ɗauki shi ta fuskar sashe na 21 da na 24 na tsarin mulkin najeriya musamman 24 ma sakin sashe na c a cikin baka duka waɗannan bayanin sun yi su da sashe na 21 sukin sashe na a a cikin baka duka waɗannan tanaje-tanaje an yi su matsalar da ake samu shine suna sa kafa suna haura waɗannan saboda wani son rai nasu na daban kuma gwamnati wadda take a tarayya ita ya kamata ta ɗauki mataki kwakwara a haramta waɗannan abu Haramun ne waɗannan dokoki da suke yi gwamnati ta fito ta bayanin haka ba hukumar shari'a ta ƙasa ta fito ta bayanin haka kuma a neman ma fulani ɗinnan kariya su yi harkokin kiwon su da neman arzikin su a duk inda suke a Najeriya tunda shine tanajin da tsarin mulki yayi bai kamata a rika yin wannan a cikin ƙasa kuma ana kyalewa ba rashin hukunta waɗanda suke yin irin waɗannan da rashin fitowa a nuna musu ba daidai bane ba dole ne ya kamata gwamnati ta rika tauna tsaya ta rika kuma tauna tsakuwa akai akai lokaci lokaci a rika nuna musu cewa abubuwan da kuke ho ba daidai ba yayi karo da tanaje tanajen tsarin mulki ai da yawan gwamnonin ai lauyoyi ne kuma lauyoyi ne manyan lauyoyi yi sun san kuma ba daidai ba ne waɗannan abubuwan to a rika fitowa ana nuna musu haka kuma a rika kokari ana buɗa musu hanyoyi su filani ɗin kenan su rika ɗaukan mataki na shari'a wajen neman haƙƙin su akan hana su irin waɗannan abubuwan da aka yi ya kamata gwamnatin tarayya ta tsaro ta tsaftace irin wannan cin mutunci da ake ma filani ko kuma mutanen arewa a kudancin najeriya a fito a rika fitowa ana nuna gaskiya ana neman ma jama'a haƙƙin su saboda nauyi ne yake a wuyan gwamnatin tarayya ta neman ma jama'a a haƙƙin su tunda su gwamnonin arewa sun yi shiru sun yi gum sun kasa su shiga su zama unguwar zoma neman ma mutane mai yanci na musguna musu da ake yi a kudu sun kasa yin wata magana to wajibi ne gwamnatin tarayya gaskiya ta tashi ta biya ma jama'a hakkin su akan irin wannan abu da ake yi kuma a yi furuci akan cewa waɗannan dokoki dukansu haramun ne don sun yi karo da tanaje-tanajen da tsarin mulki ya yi akan yancin 'yan adam wanda kuma fulanin na cikin 'yan adam wanda wannan tsarin mulkin ya yi mu barista mai nasara tara umar kogo faskari kenan lauya mai zaman kansa a najeriya da kuma sauran kasashen waje a yayin da muke tattaunawa da shi ta na'urar wasu dangane da dokokin da wasu gwamnoni suka sanya wa al'ummar fulani na hana kiwo a bainar jama'a inda fulani da dama suka rungumi wannan al'amari zuwa gaban kotu domin ganin an bi musu haƙƙinsu akan wannan musguna musu da ake yi har yanzu muna nan akan batun yankin kudancin najeriya inda wasu gwamnoni suke buƙatar ganin an ba su dama sun ci gaba da karɓar haraji da kansu gwamnonin yankin kudancin najeriya da a yanzu haka sun ɗauki wannan mataki ne domin ganin sun sharewa jihohinsu hawaye a yanzu haka za a iya cewa kusan dukkanin al'amura da suke tafiya ana nema a raba kai a tsakanin kudancin najeriya da kuma na arewaci inda kowane bangare ke bukatan ganin an ba shi dama ya yi abin da ya ga dama musamman bangaren arewa da kuma bangaren kudancin najeriya daya daga cikin shugabannin matasa kuma jami'i na tsare-tsare a kungiyar cigaban matasan arewacin najeriya mai suna sama'ila musa ya tabbatar da cewa duk abin da ya samu shamuwa watan bakwai ne ya jawo mata idan aka yi da yi da yadda gwamnonin da ke arewacin najeriya suka kama hannunsu suka yi shiru suka bar gwamnonin kudancin najeriya suna ta toya wainansu tare da kwashewa ba tare da sun tsoma baki akan irin waɗannan matsaloli ba wannan ba wani abu ne ba wanda yake mu mutanen arewa muke tsoro a kai ba ko wani abu idan da shugabanninmu ko gwamnoninmu su ba za su tashi su zauna ai abin da ya kamata wannan ba wani abu illa mun gani shi ne ma wani abu ne wanda zai ƙara ƙarfafa arzikin arewa ta ɓangaren wannan harajin saboda in ka diba arewa maganin haraji kamar wani magana ne wanda kawai wa'inda aka yi na mawayo ne ake tambayar su hmm. yadda aka ɗauke shi kaman baka da matsayi ne in aka bada ma maganin haraji duk ba wani abu bane kawai saboda ya sa mutanen mu sun zamanto ba sa son su sa wani zafin abin nan a cikin yadda ya kamata a dage a zauna a ce lalle wannan saboda shi maganar haraji a kansa kasashe waɗanda suke ci gaba a duniya hmm. suke samun tattalin arzikin ƙasarsu suke tallafawa kuma cikin wannan harajin cikinsa ne ake cirewa kuma a sake maidawa a aiki ga al'umma to kaga maganar waɗannan da suka fara na rivers da, da lagos mun gan shi ne wani abu ne wanda yake ya kamata ya tashe gwamnoninmu na arewa daga bacci cewa lalle in haka ne bari mu zo mu zauna mu ma mu sayar da za mu kawai abin da muka gani wanda ba mu amince da shi ba shine mutum ya taso daga Legas yanzu alal misali ya ce mutanen Kano suke suke saya a Legas za su ringa biya haraji a kai wannan bai dace ba saboda yanzu in ka diba maganan wasu bankuna yadda na faɗa a baya da kuma su kamar su mtn da sauransu wadda yake yawancin headquarter ɗinsa yana a lagos ne shi kuma mutumin arewa da inda yake harajinsa a can yake biya saboda tun daga can ake cirewa in ka siya kati yanzu an riga an cire daga can to a aga ai bai dace ba so ya kamata mu ma gwamnonin su zauna su ga yaya za a yi shi wanda ya sayi data yanzu a Kaduna alal misali eh. ya biya harajin data nan da ya siya a Kaduna ne ba wai a can ne wani guri za a cire ba mm, yawa wanda aka siya a lagos a yi amfani a cire a lagos amma in a nan ne a cire a nan to shi ne wannan shi ne matsayin mu yadda muka tsaya bari mu je kai tsaye ga wasu batutuwa da kungiyar nan taku ta daɗe tana gudanar da taron manema labarai a kai akwai batun matsalar tsaro da kuma batun hana kiwo a bainar jama'a mm. kun sha gudanar da tarurruka akan wannan al'amari gwamnonin kudancin najeriya sun rataba hannu akan batun mm. hana kiwo a bainar jama'a menene matsayin wannan kungiya ta to kaga na ɗaya dai abin da muka fara yi shine ga yadda za a yi a arewa ita kanta saboda wata sa'in ko wani sa'in wani abin dole sai ka fara daga gidanka batun shi manomi da shi ba bafulatani mai sanaye ya za a yi a cimma wannan matsalar da ake samu na kashe-kashe na kullum wannan ya ce ya shiga gona ta ne da da shanu ya cinye man kaya abinda na shuka kaza kaza kaza ya za a shawo kan wannan kafin ma mu yadda ya mu takura ba wancan na amma su already mun mu mun fito da matsayin mu akan wannan magana muka ce a duk ɗan ƙasa yana da rights ɗin da zai iya zuwa ko ina a cikin najeriya ya je ya zauna inda yake sai dai an canza wannan tsari hmm. a constitution amma in ba a canza ba to yana da right ɗinsa da zai iya zuwa ko ina ya je ya zauna ya abin da yake so in dai ba wai wani abu ne na ah, wannan yake yi a can ba na taka dokoki na kasar gurin ko kuma na kasar najeriya gaba daya amma in ta magana neman abin da zai ce yake ba inda ba za ka iya aiki ba akwai mutanen kudancin najeriya da dama suna ko ina arewa ba wanda ya takura masu kowa na abubuwansa kawai abin da ba masu ɗin shine mu ya kasance an riga an sa ma wasu mutane suna mm. duk abin da ya faru sun san da shi ba su san da shi ba a ce su ne suke yi to kaga wannan shine ba abin da ya dace ba kuma duk wani mutumin arewa mai kishin arewa zai zauna a ce wai a mutanensa an riga an sa musu libar yanzu da in ka diba da kyau za ka ga cewa duk inda ake neman mai gaskiya a najeriya ko shi daga ina yake zai ga ba in dai kana san wanda zai ga ma wannan abin fari ne ka nemi min arewa to ya ga abin ya fara dawowa kamar babu rashin yadda tsakanin mu mutumin kudu yanzu in ya ganka kai makwabcinsa ne kai bahaushe ne yana ganin kamar kawai in wani abu ya faru yanzu za ka iya zuwa ka zo ka musgura yau ka bata mashi ko wani abu to abin da ba ma son ya faru kenan ya kasance mutanen mu sun kasance cikin yadda suke abubuwan su yadda aka san mutumin arewa da shi da da gaskiya da kuma cikin zaman lafiya da duk inda ya samu kansa to ka shi ne abin da muke so amma maganar su gwamnati nan sun san ba abin ne da zai yiwu ba babu yadda za a yi in dai ba wai ka canza constitution ɗan ƙasar ba wanda ya ce wa shi wannan mai irin wannan fuskar ba zai iya zuwa wannan bangaren eh, ƙasar ba yawa in ba haka ba kaga ba zai yiwu ba ba za a iya zaura lafiya daga karshe kun gamsu da irin matakan da rundunar sojojin najeriya take ɗauka a halin yanzu musamman a yankin jihar zamfara da kuma wasu yankuna a wannan yanki a mun gamsu mun da ma can ai ka san abin da ya haddasa mu rigima da wayannan mutanen kenan mm. saboda kullum muna cikin gaya masu babu yadda za a yi mutane suna kashe mutane kullum ko kuma kuna abuja kuna shan shayi kamar abin bai dame ku ba dole sai an ɗauki mataki ko mataki ne ba wai mataki ne kawai wanda za ku da faɗa ba a jarida ana cewa a ai gwamnati na ɗaukar mataki a dole ku ɗauki matakin da kowa zai iya ganin cewa lalle ana ɗaukar mataki kuma yanzu ga ai kowa yana ganin ana ɗaukar mataki ana bin su sako-sako ana kashe su wannan shine abin da zai kawo zaman lafiya babu yadda za a yi mutane suna zaman lafiya su suna cin ƙauyukan suna zama kawai ku tashi tsakar dare ku je ku hallaka su ba gaira ba dalili ba san hawa ba san sauka ba kuma wai ku ne za a yi zuwa yanzu ana zama da su ana wani maganan eh, amnesty ana wani maganan yadda za a biya ku kaza kaza yanzu yan kwanaki wani cikin wa'annan mutanen yana sata sanayen mutane yana kai ma ubansa a wani guri can adamawa hmm. a jigawa uban na sai da an kama uban sai da ya je ya kwashe mutane ya garkuwa da mutane 150 dole sai da hukuma kuma ta saki uban nasa ka gani kuma a ce akwai gwamnati to amma tun da yanzu sun fara aiki yadda ya kamata dole a yaba musu in dai za su ci gaba da haka to Allah da mun san za a ce ma wannan ah, abin nan din da ya dame mu arewa jami'in tsare-tsare da kuma gabatar da shirye-shirye na kungiyar ci gaban matasan arewacin Najeriya kenan sama'ila musa a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da al'amuran da ke faruwa a tsakanin gwamnonin kudancin najeriya da kuma gwamnonin arewacin najeriya to yanzu kuma sai wasiƙar nan ta malam tinau tare da ashuru sani bazanga malam tinau ya ce an kuma i mace ta haifi mace allah sarki ashe abin da ya bai karewa gashi mun ji abin da ya ɗauko wani labari na tsohon fari tun a yankin can na ya tuwon biskin nan shekarun baya an kwace wasu 'yan manya-manyan garuruwa har an canja masu tsari da girma da mutunci da manufa irin na wajen gargajiyan to kuma sai gashi zance ma ya saki duk da cewar an murkushe masu ƙarya da tsare-tsare da tunani masana addinai ne irin na wajen nasu to su ma kuma mutanen cikin birnin daji sun bullo su ma yanzu sun faro a yankin maciya tuwonde na hoci tunda su sun san darajar tuwon debula sun kuma ƙirƙiro, masarautu da sunan su ma sun kwaci har da zance mai ban takaici ko ban haushi in ka duba yanzu ma dai talakawa ne za su biya harazoji su kawo makudai na dukiya har sati aka bada wanda bai wuce kwana ishirin da 21 ba su tabbatar sun miƙa ma sabon mai tsumma a ka da sunan shi ne wani sabon sarkinsu miliyan da rabi da neman fansa na zamantakewa a matsayin talakawan shi to kun ga su ma shauran sun kirkiro wajen yar wajen nasu sun kirkiro wajen ɗan wajen hidiman nasu don haka yanzu dai an kuma mace ta haifi mace kenan dai zancen ya wuce wasa al'amarin nan ba a tsoro kuma ba a shakka ba a tunanin wane ne ba wane ne ba in ka ji ana ha maza to ha matan ne bai zo ya tabbata ba to shi ne Tano ya ce ga irin ta nan sakaci da rashin ɗaukan mataki ya kai mai wankin hula har ya zuwa dare to ina mafari ballantana kuma ɗan dalili wa kuke tunanin zai iya kwacewa al'amarin nan dai ya ƙiri duk ta mai ci kuma zancen nan wa aka nuna ma yatsa hukuma ne ko ko talaka to mu dai ma ji magani an hana ango shiga ɗakinsa ƙarken wasikar malam tanau kenan a wannan rana ku ta lafiya to masu kallon mu da sauraron mu duka duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin shugaban wannan shiri mustapha ramalan sai kuma injiniya balarabe muhammad bello wanda ke sa ido domin ganin wannan shiri ya zo muku duk a madadin su ni da na shirya wannan shiri da kuma gabatar umar abubakar malali nake cewa ku masu kallon mu da kuma sauraron mu mu kasance lafiya